zan barin fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haƙiƙanin gaskiya wallahi ban sani ba amma ajiyar da dare nake jin labarin cewar wasu mutane da ba a san ko suwaye ba sun kirawo dan kuda kabo wani ya yi masa waya akan za su ba shi aiki amma an ɗauke shi an rasa ma aka kai shi jita-jita wasu sun ce yana zamfara jita-jita wasu sun ce yana kano jita-jita an ce ba ma a sani ba cewar ma'aikata ne ko ba ma'aikata ba ne su waye oho to jama'a ina tausayawa a rayuwa ina tausayin rayuwar talaka majoricin mu abin da yake kai mu siyasa muna zuwa ne don abin da za mu sa a bakin saboda ɗawainiyar rayuwa wani nauyin ma da yake kansa ya yi yawa sai ya buga can ya buga nan yake dan haɗa abin da zai je ya rufa kansa asiri wani san akwai mutane da yawa a jikinsa suna son su samu abin da su rufa kansa asiri wani mawaƙi ne wani ɗan fim ne wani ɗan kasuwa ne wani kaza kaza kaza majority yanzu siyasa ƙida ba kasafai ake yin ta ba kawai inda zan samu majority inda asiri na zai rufu anan naki nake to doka ƙasa ce ta ba da dama mutum ya fito ya faɗa albarkacin bakinsa ah, amma ba ta baka dama ka ci zarafin wani mutum ba ko ka faɗi magana mara daɗi a kansa shi kuma wannan akwai shari'a shari'a za ta iya yin maganin ka idan mutum ya kai ƙara sai a ce maka wannan abu kaza ba daidai ba ne wannan abu kaza ba daidai ba ne ka gane me isa ka faɗa wani lokacin idan aka zo aka tambaye ka sai ka ce wallahi baka san ka faɗa ba saboda lokacin zil na magana ya ɗauke ka ka faɗi abin da ba daidai ɗin ba ka gane to wannan abin zai iya faɗawa akan kowa musamman kai ɗan pdp ne kai ɗan npp ne kai ɗan apc ne duk za ka iya shiga cikin wannan abu sannan idan ka yi munna akan wane ma ka yi munna a kansa to kai ma in kai ne aka ya ka ji in kai ne akai ya za ka ji to jama'a 'yan social media musamman ku da Allah da annabi ina buƙatar ina roƙon ku ba dan hadina ba ba dan hadina ba dan Allah dan annabi kuna da amo ku fito ku yi magana idan Allah ya so sai wannan bawan nasa sai ya samu sauki. a cikin wannan rayuwar magana ta gaskiya ta dan Allah a ce an ɗauke mutum yau kwana biyu ko zancensa ba a yi gaskiya sai kun motsa yau a rayuwa ka kalli kankin kanka in kai ne ba in wane ne fa in wane ne fa idan kana munna wata naka ne zai iya shiga cikin wannan abu ƙaddararsa ce idan allah ya ɗora maka shi kenan magana ta don gaskiya na tausaya masa na tausaya wa iyalinsa na tausaya yayansa yayansa duk ƙananan yara ne fafutuka ce ta nema abinci kuma ina kira da iyayen gidansa waɗanda ike yi don abin da suke taimaka masa don allah don annabi su miƙe tsaye a kansa domin shi ne zai sa iyalinsa su samu kwanciyar hankali dan allah dan allah in social media wannan dan uwanku ne kowa akwai abin da yake tallatawa akwai manufarsa wani mutum ne abocin addini kullum a cikin addini zaka ka ji shi wani harkar wasanni yake yi kullum a harkar wasanni za same shi wani dan siyasa ne kullum a harkar siyasa zaka same shi amma duk gaba ɗaya mu wannan social media din ta haɗa mu yau ga mutuwar aminu isbono ta bani mamaki da wani dan tiktok da wani dan kaza da wani kowa gashi a cikinta da malamai kowa gashi a ciki ya zo yana jajanta rasuwarsa to ashe akwai abin da zai iya haɗa mu rayu uwa ɗaya uba ɗaya dan allah dan annabi dan wallahi dan kudai yana da kirki personal mutum ne mai sanya ga dan uwansa ya ci gaba personal mutum ne mai idan ya ga akwai ga arziki can ba zai tafi shi kadai ba yakan yi kokarin yadda zai kirawo yan uwansa su ce su samu sarfa a kansa asiri Allah ya sa abin da na faɗa idan ya bata mu kowa ya yi haƙuri wanda kuma ya fahimce ni to zai taya ni yaɗawa ko kuma yaɗawa don yadda za a yi Allah ya taimaka wa wannan bawan nasa ya samu sauki. a yi haƙuri da maganar da zan zo da ita ta iya yiwa ta wasu daɗi wasu kuma ta yi musu akasin haka Ah, wannan kira ne zan yi ga abokanan ɗan kuda waɗanda suke harkar midiya tare da su waɗanda suke yin abubuwansu na midiya wanda wannan midiyar tana tasiri wajen lalacewar abu ko gyaruwar abu wanda kamata a ce su nuna cewar ɗan ƙudan nan abokin tafiyar su ne a siyasance abokin tafiyar su ne a mu'amalance ta yadda wannan abu da ya faru da shi har a samu yadda za a yi wanda aka yi wannan laifin ya yi haƙuri amma idan ya zama kawai iyakacin in za ku yi abinku ne za ku iya kiran shi ya zo ku yi abu tare amma wani ibtila'i ya faɗa masa ba za ku iya yin wani abu don ganin ya kubuta daga wannan ibtila'in ba to lallai ba za ku zama abokai na gari a gare shi ba sannan a gurguje ina miƙa ba saƙon ban haƙuri ga mai girma gwamnan jihar zamfara a bisa wannan abu da abokin mu yi na kuskure wanda muke fatan ya dubi girman allah ga yafe masa domin Allah subhanahu wataala ma mu masa laifi kuma ya yafe mana mun sani a taɓa mutuncin mutum ba abu ne mai daɗi ba amma muna roƙon masa alfarma saboda darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri kuma insha allahu a matsayin mu na abokanansa za mu ci gaba da gaya masa cewar irin wannan abun ba daidai ba ne ba wanda kuma insha allahu mun san shi ma ba zai ƙara ƙoƙarin yin irin wannan abun ba amma abokansa na midiya gaskiya ba ku kyauta masa ba saboda ku kuke jan shi ku kuke tafiya da shi ku kuke komai da shi a bidiyon nan amma tun da wannan abin ya faru ko postin babu wanda ya a cikin ku dan ganin cewar dan guda ku bita daga cikin halin da yake ciki ku sani yana da iyali yana da yan uwa yana da iyaye kamar yadda kowa yake da su na ku ayatullahi ta yi na gode